tun da misalin karfe bakwai na safiya ne ɗaya wasu masu jefa ƙuri'u suka ja layi a cibiyoyin zaɓe daban-daban da ke birnin Legas, ko da yake ba a fara zaɓen da wuri ba a wasu sassa bincike ya nuna cewar jama'a a yau ma ba su fito da yawa domin kada ƙuri'un nasu ba idan aka yi la'akari da katin zaɓe miliyan biyar da jihar Legas ke tunƙaho da shi alhaji ali aware wani dattijo ne a unguwar idi araba kuma ga abin da yake cewa ɗazu da safe kafin don zuwan malaman zaɓe. Ah, sunana alhaji alawari muhammadu ino garin malam ah, ba mu san dalili ba amma dai kamar yadda muke ji a labarai an ci takwas za a bude kamar yadda ka faɗa tara saurawa na abu ba mu ga alamar su ba ba su ma zo ba amma muna sa da su dai anytime from nan kila su kullu to ni kira za ka ga ina kira ga jama'a dai kamar yadda ake zaben wancan lami lafiya aka tashi lafiya wannan ma a daure a yi shi lafiya a tashi lafiya wanda Allah ya ba a bashi ni kira na kenan ga jama'a kuma lalle lalle ne INEC ta rika sa alkawarin kamar karfe takwas za a buɗe ne zama takwas kaji dai kaga mutane ga su birjik sun zo su suke jira saboda haka na kira ga INEC ta rika sa lokacin da ya dace kuma a ga mutane sun zo a cikin lokaci na ce sani rabi muhammad to me ke faruwa yanzu to gaskiya wannan shine in ce na farko da za a sami irin wannan matsalar na diliya maganan kawo kayan zaɓe to ba san me suke nufi gaba ɗaya jihar ba zan ce waje biyu kawai aka kawo wannan an bayi mistake ba ko ba ba to me muke jira yanzu me suke jira da mu ba lokaci yanzu waya suna malamin eh suna na Ibrahim Madan to ga ku zaune kuna jiran fara zaben ne kuka ake eh shi muke jira kuma tun da safe an ce 8 o'clock har yanzu ba wanne ba wanne magani eh. yanzu ba suka fara zuwa ɗaya ɗaya amma ko wanda suka ce ba za su yi zaben a ah, za mu yi zabe why not to muka ce to ko daga can ne suka samu suka samu matsala ba mu sani mu dai yanzu Allah ya kawo mana su ko sai mai fata kuma ubangiji ce Allah sa mu fara lafiya a gama lafiya to ya masu ya mata ban ga kaman da mata ban da ke kadai ban ga da su fito insha Allah matan aure ne ai suna gida yanzu suka riga suka zauna da mu shiga gidaje mu fito da su in Allah ya yarda ba matsala to Allah ya tabbatar mana da alheri ko da yake kafin na baro anguwar ta idi araba malaman zabe sun zo kuma an fara zabuka a wasu cibiyoyi ya suna da Muhammad me ake ciki ka kada kura ka kada kura mun an yi an an yi zaɓe lafiya ƙalau eh. a zayin sarki kuma Allah ya maimaita mana da alheri haka muke dama duk layin mu dama duk shekara mu kai zaɓe shekaru hudu ba za mu matsala a layin sarki to amma ga shi kamar mutane har yau ba su fito ba eh za su fito yanzu da safe ne sha wanda za su fito lokaci ne bai ba za su fito Allah yadda a bangaren sa kwamishinan yan sanda a jihar Lagos Alhaji Ma'azu Zubairu ya shaida mani ta wayar tarho cewa zaben na gudana kamar yadda ya kamata ba tare da wani rikici ba a jihar Lagos sabanin abin da ya faru a lokacin baya wato zaben shugaban kasa inda aka samu tashin hankali musamman tsakanin kabilar yarbawa da kuma yan kabilar ibo kawo yanzu dai an kammala zabukan a wasu mazabun da aka fara zaben da guri babangida jibrin murai amurka daga Legas.